Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. jama'a masu saro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau talata 20 ga watan Yuni na shekara ta 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanin labarin duniya. To hawa ma'aikatar tsaron Ukraine ta faɗi yau talata cewa sojojin ƙasar sun kakaɓo jiragen yaƙin Iran marasa matuƙa samfurin shahid guda talatin da biyu. India ta ce za ta baiwa ƙasar Vietnam wani jirgin ruwa na yaƙi a daidai lokacin da China ke zara ido ma ƙasashen biyu. Sannan sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yau talata ya tafi London inda zai gana da takwarorin aikinsa na burtaniya da ukraine To madalla kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa biyo bayan naɗin sabbin manyan hafsoshin sojin Najeriya da shugaban ƙasar Bola Ahmad Tinubu ya yi. Da dama ana tambayar shin ko wani abu zai iya sauyawa game da matsalar tsaro da ta dabaibe ƙasar? Za kuma ku ji yadda matsalar sace-sacen mutane domin amsar kuɗin fansa ta addabi wasu yankuna a jihar Bauchi. za kuma ku ji cewa kasancewar yau ce ranar kula da 'yan gudun hijira ta duniya muna nan tafi da rahoto akan hakan kamar kowace ranar talata yau ma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda muhammad hafiz babale ke gabatarwa sannan za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraro idan hali ya yi waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin na wannan lokaci amma yanzu sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. To, Assalamu alaikum masu saurare da fatan wani lafiya ga labaran. Ma'aikatar tsaron Ukraine ta faɗi yau talata cewa sojojin ƙasar sun kakaɓo jiragen yakin Iran marasa matuka samfurin shahid guda 32 daga cikin guda 35 da Rasha ta yi amfani da su wajen kai hare-hare kan birnin Kyiv da wasu biranen ƙasar ta Ukraine. Rundunar sojin sama ta ƙasar Ukraine ta ce an fi mai da hankali ne kan yankin Kyiv. sarki popko shugaban hukumar harkokin soja a cube ya bayyana ta kafar telegram cewa jiragen yaƙi marasa matukan sun zo ne ta salo iri daban-daban na gudu kuma na'urorin gargaɗin tahowar jiragen yaƙi sun shafe sa'o'i uku suna ta ƙara a birnin na cube gwamnan yankin lviv na yammacin ukraine maxim kazibik ya ce rasha ta yi amfani da jirage marasa matuka wajen ruguza wasu muhimman madafun harkokin yau da kullum jami'ai a zufiriziya sun ba da rahoton har haren makamai masu linzami da rasha ta kai kan kayan harkokin sadarwa da na noma india ta ce za ta wa kasar vietnam wani jirgin ruwa na yaƙi alama ta baya-bayan nan ta karfafa tsaro da ke tsakanin kasashen biyu waɗanda ke da damuwa iri guda kan yadda china ke jaddada tasirinta a yankin wannan shelar ta cewa hukumomi a new delhi za su tura jirgin yakin india mai cillo makami mai linzami da barin wuta samfarin covid yanis kirfan masojojin ruwan vietnam ta biyo bayan wata ganawa da aka yi tsakanin ministan tsaron indiya rajna singh da takwaran aikinsa na vietnam janar pan wangan a birnin new delhi jiya litini jirgin cilla makami mai linzamin samfurin cobet wani karamin jirgin yaƙi ne da aka fai amfani da shi wajen kare gabar ruwa a cewar rahul bedi wani mai fashin baki kan harkokin tsaro mai zaman kansa. a daidai lokacin da 'yan gudun hijira ke daɗa fuskantar tsana majalisar ɗinkin duniya na hidimar zagayowar ranar 'yan gudun hijira ta duniya ta wajen yabawa da gudunmawa da ƙarfin hali na mutanen da yaƙi zalunci tauye 'yanci da kuma sauyin yanayi da sauran masifu suka raba su da muhallansu hidimar ranar ta 'yan gudun hijira ta wannan shekarar tana haskaka fitila kan matsalolin da 'yan gudun hijira da masu neman mafaka kimanin miliyan 35 da kusan rabi ke fuskanta da bukatunsu da kariya da kuma damar da doka ta ƙasa da ƙasa ta basu yayin da suke hidimar raya wannan ranar jami'an majalisar ɗinkin duniya na kiran da a bullo da matakai na kwarai na inganta rayuwa na 'yan gudun hijira da kuma ta al'ummomi masu masaukinsu suna kuma kiran da a samu wasu hanyoyin da za su baiwa 'yan gudun hijira damar gina makoma ta kwarai gare su da kuma iyalansu. To madalla an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu fara da rahotonmu na farko. Inda tun bayan da shugaba Ahmad Bola Tinubu ya bayyana naɗa sabbin shugabannin tsaro a ƙasar wasu ke tambayar ko me zai sauya game da matsalar tsaro da ta dabaibaye ƙasar. Wakilin sashen Hausa Hassan Maina kai na tafi da ƙarin haske akan hakan cikin wannan rahoton da ya aiko mana. Abin da wannan ke nunawa shine yadda shi shugaba Tinubu ya ma tsaro muhimmanci. Eh, kusan dukkan ababen da yake yi tun da ya hau har zuwa ga yau da tsaro yake farawa mai bincike kan sha'anin tsaro kuma shugaban kamfanin tsaro na beacon consultant dr kabiru adamu ke tsokaci kan sabbin manyan hafsoshin sojojin najeriya da shugaban kasa tinubu yau ayyana a jiya to amma tambayar da ke bukatar amsa shine shin menene wannan sauyi zai canza kan dimbin kalubalen tsaro da najeriya ke fuskanta ta kowane bangare eh, kamar yadda muka nuna alkaluman da muka a da muka wallafa a watan mayu a alkaluman tsaro na mace-macen da aka samu don shekara goma na baya zuwa ga bana akalla mutum dubu aka kashe to babu yadda za ka yi in ka amfani da wannan mizanin ka yaba ma wayanda suka shugabanci bangaren tsaro a wannan lokacin to aikin da ke gaban wayannan wanda aka naɗa ba wani aiki ba ne fiye da sun rage wa'annan mace-macen da ake samu a ƙasa a kowane shekara akalla ana samu abin da ya kama daga mutum dubu bakwai zuwa dubu goma ko fiye da haka ma mace-macen to su rage akalla zuwa dubu ɗaya a shekara na farko haka sai ta ragewa har lokacin da za a waye gari ya zan ba zai wuce mutum ɗari ba ko ƙasa da haka wanda ake kashewa a Najeriya to shine kadai fa za mu yaba musu. Wani abin da ba sabin ba shine yadda aka naɗa tsohon ɗan sanda AIG Nuhu Ribado a matsayin mai ba da shawara kan sha'anin tsaron ƙasa. matsayin da a baya aka saba tsoffin hafsoshin soji ke rike da shi to sai dai kuma a cewar tsohon babban hafsa general yakubu usman wannan babu damuwa. An sa hafsoshin soja da military zan ce yadda ya kamata. Shi kuma na NSA mai ba da shawara wa shugaban kasa kan tsaro an sa tsohon dan sanda. Malam Nuhu Ribadu kwararre ne a aikin 'yan sanda. A kuma aikin tsaro zan ce yana da masani amma wani lokaci kasan shi tsaro yana da faɗi akwai tsaro na cikin ƙasa akwai kuma na gefen ƙasa da kuma territorial integrity wanda ake faɗa wato kamar aikin fannin da ya shafi armed forces to a irin wannan kwa kaga dole ne a samu waɗansu wanda za su taimaka mashi to a yadda tsarin ofishin shi mai ba da shawara wa shugaban ƙasa kan tsaro ba wai shugaba na sama ne kawai ake duba ba a'a akwai waɗansu a ƙarƙashin shi waɗanda su ma za su ba shi shawara kafin ya je ba shugaban shugaban kasa shawara saboda haka kamar yadda shi shugaban kasan ba wai shine kadai yake daukan wannan decision ba kamar kuma yadda tsohon kwamishinan tsaro na jihar Kaduna Samuel Aruwan ke cewa akwai fatan samun kyakkyawan sauyi kan shanun tsaron a nan gaba muna da yakinin cewa wani abin zai sake fasalin wannan yakin da ake yi da 'yan ta'adda da kuma 'yan fashin daji da ma wasu kalubale daban-daban wadda suke eh, damun najeriya ma baki daya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan maina kaina da wannan rahoto ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga ibrahim garba da ci gaban labaran duniya To hawa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yau talata ya tafi Landan, inda zai gana da takwarorin aikinsa na Burtaniya da Ukraine. gabanin wani babban taro wanda zai mai da hankali kan shirin ƙasa da ƙasa na taimaka ma ukraine don ta farfado daga galabaitar da ta yi sanadiyar mamayarta da rasha ta yi burtaniya da ukraine na karɓar bakuncin manyan tarukan da za a yi gobe laraba da jibi alhamis a matsayin wani bangare na hidimar ranar 'yan gudun hijira ta yau bilinkin da sakataren harkokin wajen burtaniya james clevely sun je rangadi a wata cibiya da ke birnin london wadda aka kafa don agaza ma 'yan ukraine waɗanda suka tsere sanadiyar yaƙi saboda su samu irin sharuwari da taimakon da suke bukata ta yadda za su iya dacewa da rayuwar birtaniya bayan tattaunawar bai ɗaya da klebali yau talata ɗin bilankin zai kuma tattauna da ministan harkokin wajen wato ukraine domitro kuleba a ƙarshe yawan man fetur da china ta sayo daga rasha a watan jiya ya zarce na duk wani lokaci tun bayan da rasha ta mamaye ukraine a watan fabrairun shekara ta 2022 abinda alkaluman hukumar kwastam ta china ke nunawa kenan a yau dinnan talata china ta shigo da tan miliyan 9.7 na mai daga rasha a watan mayu bisa ga cikakken bayanan alkalaman kwastam na china wato ƙari ne daga tan miliyan biyar da kusan rabi na watan fabrairun shekara ta 2022 da kuma tan 6.3 na wata na biye alkaluman sun nuna cewa china ta ninka yawan man da take sayowa daga rasha kusan sau biyu tun bayan da rasha ta mamaye ukraine wannan ya yi daidai da bayanan alkaluman cinikayya da aka fitar a wannan wata wanda ke nuna cewa kasuwanci tsakanin rasha da china ya kai wani mataki wanda ba a taba gani ba tun bayan watan fabrairun shekara ta biyu. a gaida ibrahim garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Matsalar sace-sacen jama'a don karɓar kuɗin fansa matsala ce da ta daɗe tana addabar wasu al'ummomi a Najeriya. A can jihar Bauchi ma wasu yankuna na jihar ne ke ci gaba da fuskantar wannan matsala. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana. hari na baya-bayan nan shine wanda 'yan bindiga suka kaddamar a cikin kasuwan garin jama'are headquarter karamin hukumar jama'ar da ke jihar bauchi inda suka sace wani hamshakin dan kasuwa da kuma yin harbin kan mai uwa da wabi da ya janyo sanadiyar rasa ran wani matashi da kuma illata wasu mutanen kakakin rundunar 'yan sandan jihar bauchi sp muhammad wakil ya yi ƙarin haske kan batun a hira ta da shi ta tarho. abin da ya faru kamar karfe takwas da minti goma na dare waɗansu bakin haure wanda ba san su waye ba ne sun zo da yawa akan mashina suka shiga kasuwar jama'are suna harbi akan a iska to sun yi garkuwa da wani alhaji sama'ila magaji da nejin jama'a ne kuma a lokacin da suka zo wannan garkuwar a wannan gaba da aka samu labarin abin da yake faruwa a wannan kasuwar kwamishinan yan sanda na bauchi ya umurci jigiyo na shi'a na jama'a da era kwamanda da duk abin da suke yi su Garjiya su ji me ke faruwa yan sanda mu ba su kasa a gwiwa ba su ka garjiya ita wannan kasuwar su wayannan bata garin daga jin zuwa yan sanda suka bazama cikin jeji yanzu muna bibiyan su a duk inda suke sai mu nemo su shugaban riko na karamin hukumar jama'are malam inuwa mosha ya ce yan bindigan masu tarin yawa sun shigo kasuwar akan babur ne yan bindiga suka shigo cikin gari wanda suke da mungun yawa suka rara. aka yi wansu zagayen kusan shi wannan wanda suka ɗauka din da kuma duk wani hudu suka san akwai wani mai makami suka tura wasu suka suka yi atakin ɗin wannan wajen ana idar da sallar mangariba cat ka buɗe wuta a cikin kasuwa kuma ranar kasuwa take ci suka hargutsa gari mutane suka yi ta gudu wasu suna faduwa suna jin ciwo suna ta harba bindigogi sama sosai har ta kawo ga shi da kaddara shi wannan wanda yake kan keke yana tafiya na ga harbin ya rutsa da shi shi kuma wannan dan kasuwa da kuma yana da kokari yadda ya kamata suka zo a nan gun sana'arsa suka ɗauke cinikinsa na wannan ranar wanda a wannan ranar ne ake ba shi balas sun dai waya da tabbatarwa iyalansa cewa sun sauka da shi lafiya inda suka nufa sun kuma ce su kwantar da hankalinsu su ba masu kashewa bane matukar za a biya musu ganau da na zanta da shi ta yawar tarho mazaunin garin jama'are ya yi bayanin abin da ya ganewa idanunansa. sunana Uzair na magaji sarkin duki da misalin karfe takwas da minti sha biyar suka zo su bakin shago eh kasuwa ba shagonsa ba bayan ya fito daga sallar isha kawai suka zo suka same shi suka ce masa suka ya shiga fito da su biyu sai suka shiga shago ya shiga shago ya shiga shago to ai sun gama kusan sun gama sabe don gurin sun yi redi sun kakkasu a gurin kawai yankin ne suka buɗe wuta da suka buɗe wuta jama'a da suka ji harbi ya yi yawa kowa ta kansa yake yi eh, ya shiga shago mutum biyu suka bi shagon ya suka kwantar da mutanen shagon gaba daya cinikin da aka yi na wannan ranar da balas da aka kawo na wannan ranar gaba ɗaya suka yi samu buhu suka juye. Ka ce sun buɗe wuta akwai wanda yake ko rasa ransa ko samun rauni haka. Sai akwai yaro guda ɗaya shi ma Allah masa cikawa. Yaron zai kai kimanin shekara goma sha hudu ko sha biyar tabbas. sannan kuma akwai wanda iya ya sassame sun kai mutum biyar ɗaya yanzu haka na iya kwanci a FMC a zare. Wani ganau kenan da bayanin yadda ya ga 'yan bindigan suka yi jirar mikiya a kasuwar jamari abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria a gaida abdulwahab muhammad da wannan rahoton yanzu kuma sai rahoton na gaba da ya fito daga jamhuriyar niger inda albarkacin kasancewar ranar yau rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin 'yan gudun hijira a matsayin ranar na 'yan gudun hijira ta duniya wakilin sashen hausa na murya amurka haruna mamman bako ya aiko mana da wannan rahoton akan haka albarkacin ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware a yau 20 ga watan yuni ta 'yan gudun hijira kusan cewa 'yan gudun hijira ne da suka arcike daga tarayyar najeriya domin neman mafaka a jamhuriyar nijar musamman a kan iyaka birnin kwani da jihar sokoto ke ci gaba da yin bayanin abin da ya sa suka ke daga kasar su inda 'yan bindiga ke cin karensu ba babbaka suna karya ba gaba ta hanyar satar dukiyar jama'a da kisan mutane da ma garkuwa da su da ma arcewa da su tare da kone garuruwan su fulani ne mafi akasarin 'yan gudun hijira saboda bangaren najeriya a wannan iyakar dukkan ba fulatanin da aka gani to dubunsa ta cika ko a sassare shi ko kuma a kona shi wani dattijo da ke gudun hijira daga najeriya zuwa birnin kwannin jamhuriyar nijar ya yi mini karin bayani abin da ya koro mu nan illela zaman fadan fulani da hausawa to shi na mun ka gudun hijira mun ka komo nan kwanni lalle isu a muna samun kula sosai kai zaman lafiya lalle nijar akwai zaman lafiya alle yaran mu yanzu nan suna zuwa karatu bisa lokacin da muke can lokacin can ba su zuwa karatu amma nan suna zuwa karatu kai da kai saboda tashin hankali na can a cewar wata mata yar gudun hijira babbar matsalar su ita ce rashin samun ingantaccen wurin zama muna gudun hijira da illila abin da matsalar mu guda ta dai nan dai muna zama yau mai ruhana yau mai ruhana shi kadai na da matsalar Mm, ba ta matsala tsalwar zama na kenan shi kenan yau mun ka bukaci guri mai bukaci wurin shi kawai sai mun tashi mu kuma wani waje kuma mun yi rawa akwai matsalin wurin zama iya eh, akwai matsala kawai ta wurin zama a wannan iyakar akwai masu gudun hijirar tafi da gidanka suna gudanowa da daddare domin kwana a jamhuriyar nijar kamin su koma da safe a garuruwansu saboda fargabar abkawar 'yan bindiga wa rayukansu yayin da waɗansu suka ɗauki hayar gidaje a nijar suka dawo gaba ɗaya da su da iyalansu da zama a cikin wannan yanayin ne ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta red cross ko kuma croix rouge a faransance ke kawo wa 'yan gudun hijira a wannan iyakar tallafi. Tony Alhaji Aliyu Umaru, President du Comité Sous Regional de la Croix-Rouge na Jitanan birnin Kwani. Lalle yau 'yan gudun hijira suna cikin tunani na jama'a da dama. Muna Kwani mun jima muna al'akari da hakanan. Muna da 'yan gudun hijira nan da nan ƙaura da kuma bazaga. Bisa ga hakanan dun mun risan su. da mun kare san sai su kan mun san ko mutum nawa ne tana bai da su sau da ƙafa ko taushe gudunmawar da ta musu shi na da yawa akwai gudunmawa bisa horon da an kai mata wajen ɗinke-ɗinke akwai kayayyaki da an kawo musu na wasu ayyuka akwai kuma har taimako an kai musu na kuɗi wanda za su iya su biya haya gidajen da suke kwanakin bayan mun kai wannan daga nan habba daga duka haka nan ne abun mun kai shi duk inda suke dai ana kawo musu taimako sosai sosai kun ba kariya mun ka ba ko taushe muna bisa ga haka nan kamar ba ruwanmu da ko mutum na gari ka dai magidaci kake yan gudun hijira suna kamar wannan da wanda muka kawo ma taimako sosai mun ɗauki menage kamar wani cima shafi da fami ji ɗari. yan gudun hijira a wannan yanki ba za su iya kare kwararruwa a jamhuriyar nijar daga najeriya ba muddin yan bindiga na ci gaba da abkawa jama'a da ma nuna kyama da ake yi wa wani bangaren al'umma haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar. to madalla a gaida haruna mamman bako jama'a kada dai a shafa'a ana sauraron shirin ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci 16,25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a koyaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai a saurari shirinmu na gaba noma tushen arziki noma tushen arziki Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, mun kawo muku dalilan da masu sharhi kan harkokin noma suka ce su ne suka sa kasar ghana ta shigar da shinkafa da ta kai ta dala miliyan 560 a bara to ko wani tasiri shigar da shinkafar zai yi ma tattalin arzikin kasar kasancewa da dala amurka ake siyo shinkafar daga ketare dr najib ibn hassan da kan harkokin tattalin arziki ya ma wakilin hamza adam karin bayani an ka duba yanayin gana muna kashe kudi mai tarin yawa mai dubin yawa kan wurin kawo shinkafa a cikin kasa in ka duba import wage bill kukun da gwamnati ke kashewa a kan sin kaya waje na shinkafa na sama wani ke nuna kamar akwai damuwa kwarai da sababin wani kuma cd kullum yake ta faduwa akan dola don kowane lokaci ana neman abinci ya kamata a je ana neman kudi a je dola a je a kawo abinci waje to yawon neman dola na sa karfin dola ya tashi shi cd ya mutu to mutuwan cd kuma na ga kowa ya san abin da ke tafiya ga rayuwarmu so shi kamata ya yi um, a sani za a yi a magance wannan importation ko kawo shinkafa cikin kasa sa'annan kuma na biyu kuma a kawo abinci waje yana cikin in ka lura idan an sa ku economic sanction economic sanction shine kamar takunkumi in an samu takunkumi na wurin batun tattalin arziki to yana samun tasiri don yi wayan ku yawa duk wanda za ku mika wuya in na ga india wani shekarun da ya wuce kadan an taba samun su wani irin takunkumi na tattalin arziki ya samu tasiri cikin kan indiya tun lokacin inda suka yi rantsuwa ba za su daina batun noma ba suka mai da hankali hannu ma har yau indiya tana da tacce da kanta kalo population indiya nan zuwa july inda za ta fi china yawa amma duk da wannan indiya tana tana ce da kanta sannan ka duba japan da za ta sai shinkafa waje ya fi mata sauki da ta yi noman shinkafa cikin japan amma ta kiya tana faman yin noma shinkafa da tsada cin kasanta don saboda duk kasan da bai kubuta ga barin yunwan abinci ba to babu alama wani kasa ya ci gaba so shi kasa ya kamata ya dogara kan shi wurin abinci in kasa na dogara kan wani kasa kan abincin cinta to wani kasa na ko muskila to da wani najeriya suka mai da hankali wurin batun noman shinkafa da noman abinci har yau kai najeriya ba ta sin abinci shinkafa waje kuma shinkafan waje kuma bai shigo mata don da najeriya population najeriya ya lunka gana wurin 30 ko 40 times amma najeriya tana cin abinci na kasanta har ta ba wasu kasashe ma anin taimakon abinci to wanda ya kamata mu mai da hankali cikin batun noman kasa ya eh, noman shinkafa sa'annan kan lura kuma idan muka bari muna kawo shinkafa waje ya yawa to yana kashe mu manoman mu ne manoman shinkafa mu wanda suke cin gana ganiyans masu noman shinkafa yana kashe su ne don daya shi zai yi noman hannu ne ba mashin zai ba so shi noman hannu yana sa kamar cost of production ya je sama ko a bashin da zai wurin noman yana zuwa sama so shi ya kawo abincin kasuwa kuma zai sada to na waje kuma last scale production ne masu man shinkafa na kasan turi last scale ne so shi shinkafa in ya zo na farko ga sabta ga arha to kowa zai waiwayi shinkafan waje ya bar na gida a wai ga shi kamar manoman na gida mun rasa su hasara kamu kuma in an rasa manoma cin kasa ma'anar shi ne akwai unemployment za su bar kauyuka su zo cin gari neman aikin yi ba kuma aikin yi shi kawo pressure kan infrastructure ko kuma kan gidaje da wurin ruwa da hospital da ke cikin babban gari to so shi kamata ya mai da hankalin wurin batun noma sosai. Horon kai dade Dr. Najib Ibn Hassan Eh, mun ji irin tasirin da shigo da abinci daga kasashen ketare yake yi ma wato tattalin arziki na kasar ghana to ga yanan eh, kasar israel ta sanar da cewa za ta taimaka ma ghana eh, ta kasance ɗaya daga cikin jerin kasashe da za su ringa yin dogaro da kai wajen noman shinkafa shin kana ganin in isra'ilan ta iso nan kasar ghana ya yi taimako kuwa sa'annan wani shawara Eh, za ka baiwa gwamnatin ghana kan wannan al'amarin domin ganin wannan yunkuri da isra'ila ta yi eh, ya haifar da natija mai kyau eh zuwan isra'il babu laifi ba ne in gwamnati ya zau da policy da zai taimaka zai yi shi ne farko gwamnati ya kokari ya kawo university lecturers wanda suke batun noma manoma a zo da su a kawo kuma manoma kuma na kauye wanda suke noma shinkafa kauyawa wanda suke noma a tattara su duka su taimaka masu Israel ya so wurin batun noma don Israel ba san batun kasar mu ba ba san batun yanayi mu ba wadam ko environment mu ba to dole mu samu namu expert masu ilimi na agric na noma na kasa cikin university da kuma masu noma kasa a kawo dukan su da su Israel ya so a su bai shawara yadda za a yi mutum a gurin musa na biyu kuma idan an yi noman kuma kar gwamnati idan kuma abincin ya fita waje haka don ba zai yi an yi amfani da kasar mu a yi noma an ji an sai waje a. idan ai shinkafan nan to shinkafan nan mu duba nawa muke so cin kasa muna son kwanti nawa ne to wannan kwantitin nan a bar cikin kasuwannin mu in so sauran yan a export ko a kai waje shi ga kamar yanzu bashin za mu yi kawo shinkafa cin gana ya sauki nan kuma wanda kuma aka kawo kuma an yi kuma samu kuma an saye waje an samu wani foreign exchange ko dollar ku cikin kasar so shi na abin da ya kamata aiki nan masu sauraro a nan za mu saya cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Dr. Najib Ibn Hassan da kuma wakilin Kumasi Hamza Adam sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC

To a takaicen ma'aikatar tsaron Ukraine ta faɗi yau talata cewa sojojin ƙasar sun kakaɓo jiragen yakin Iran marasa matuƙa samfurin Shahid guda 32 daga cikin 35 da Rasha ta yi amfani da su wajen kai hare-hare kan birnin Kyiv da wasu biranen ƙasar ta Ukraine. rundunar sojin sama ta ƙasar ukraine ta ce an wato mai da hankali ne kan yankin kyiv india ta ce za ta bai wa kasar vietnam wani jirgin ruwa na yaƙi alama ta baya-bayan nan ta ƙarfafa tsaro da ake yi tsakanin ƙasashen biyu waɗanda ke daɗa damuwa kan yadda china ke jaddada tasirinta a yankin a daidai lokacin da 'yan gudun hijira ke dada fuskantar tsana majalisar ɗinkin duniya na hidimar zagayowar ranar 'yan gudun hijira ta duniya ta wajen yabawa da gudummawa da ƙarfin hali na mutanen da yaƙi zalunci tauye 'yanci da kuma sauyin yanayi da sauran masifu suka raba da muhallansu. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yau talata ya tafi london inda zai gana da takwarorin aikinsa na burtaniya da ukraine gabanin wani babban taro wanda zai mai da hankali kan shirin kasa da kasa na taimaka ma ukraine don ta karfafo kotu ta farfado daga galabaitar da ta yi sanadiyar mamayar da rasha ta yi mata To masu tsaro da haka kuma muka kaga karshen shirin na wannan lokaci sai kuma an jima da daddare idan Allah ya kai mu da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wato karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za kuma a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya karanto labaran duniya da Dadi Balawi da ya ba da umarni da ma injiniyan namu na wannan lokacin Hawa Sharif ke muku fatan alheri sai an jima idan Allah ya kai mu.